a gaskiya tun da muke siyasa ba mu taɓa ganin ci gaba irin na wannan lokaci da Allah ya kawo mu na Mansur Alumashi domin Mansur Alumashi ragunan da ya ba mutane ma na suna Allah kada ya san iyakarsu buhunan mazara a yi rashi ya je ya tura da addo'i kuma ya je ya gaisuwa ya je ya gaida mutane ya mutunta mutane ya'ya biyu na auren masu ya taimake ni sallar duniya masu na aika mun da sefa ne saboda mara yanayi masu ya taimake ni mun sani da shi Allah saka alheri wannan abin da ake na alkhairi mu kullum kwana muke da horin ciki a lokacin da kayan wannan masa almashi ya zo nan darata ɗaya gare mu yanzu daraktocin da ke ake bukata a karamar hukumar dutse daga ma'aji zuwa dab zuwa daraktocin wannan bawan Allah ya tabbatar mana su a ƙasar mu wannan da kuke gani mashin din nan guda tara ɗaya ne daga cikin abu kaɗan da aka fara gwada ma al'umman jama'ar da suke tare da mansur ali mashi kuma suke tare da jam'iyyar apc na amana wannan babura an ba da su ne mansur ali ya ce in gaya mako ba don ka je kai wani gori ko alfahari ba jama'a ta siyasa haɗin kai take nema haɗin kai take nema da allah kar su zama sanadiyar shaidanci ga jama'a haɗin kai take nema kamar yadda sakatare ya faɗi a tarihin mu wani yanzu kaga na shekara 60 da wani abu amma siyasa an fara npn mu da ita aka fara yi amma mun ga cewa a yanzu tarihin da ka faɗi ba ka da waɗan majalisar da aka yi wannan mashi dutse wanda ya kawo wannan abin alheri irin honorable mansur almashi kuma ofofi da kuke magana yanzu haka wasu na nan rubuce iyaka lokaci ake jira a kutura mutanen ku shi yasa ita gwamnatin ma ta jiha kalkashin jagorancin aminu bello masari kullum inda kun lura sadda aka rantsar da shi abu uku ya ba muhimmanci education ya hwadi so ɗaya ya hwadi so biyu ilimi ilimi ilimi kuma har yanzu gwamnan nan tun da ya hau wahalar da yake kan ilimi yake ta ina matuƙar farin ciki da wannan babur da aka ban saboda wani abu ne wanda na kyautata wata da za ka yan baya yan baya ina addu'ai Allah ubangiji ya sa su ma yanda aka ba mu wannan babura Allah ya sa su ma a ba su ma sama da babura amin amin to alhamdulillah audu kanoi wada godiya imansir ali ko waɗanta da al'ummar jama'a karamar hukumar dutse saboda haka min bada godiya kwarai da gaske kowa da kowa bada godiya akan abin da mansur ali ke yi eh, gaskiya na tsinci kaina cikin yanayi na jin daɗi da walwala da annashuwa da farin ciki domin farin ciki na a yau ba zai taba bayyano a ba zai taba ina fatan ubangiji Allah ya bashi duk abin da yake so ubangiji Allah ya kare mai dukkan shar muna godiya da wannan abin arziki da honorable ya ɗauko ba wani kai mai shawara ya taimaki wani ba shine ya ga ya dace bisa irin hidimar da muka yi mashi ya ga ya dace saka mu da alkhairi